رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا لتبتع الله صلاة يسيتي بآمن شمير تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو قطوة تاكو yan muharram 1437 kalenda nigeria na da ta safo shibeni benin october 2015 kalenda miladiya na ya ci gaba ganin da katon littafin almanzo matul baikoniya na yajin ko? da hmm. na baikin wuta wani man gam wa ma di san wa ma ne ka ta zugu ki no ka ta zugu ne ci de wa ma di san kulli rawiya tafil isnaduhu lil mustafa fal mutafil wa ma di san kulli rawiya tafil isnaduhu lil mustafa fal mutafil وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل راوي يتصل ينا وما ينا بسمعي da kiyan da wayan kulli rawun zandon da ne gwari waya gane ya tafsir wa na da ittisalo na isnaduhu isnadu lil mustafa har ya ba ni bisa sallami fal muttasil ayyuka kiyo muttasilu a sheikh abdulsattar wanda istidraku ya manya albaikoniya wuce baiti na ne rephrase ko wuce gagan ma bi san ikulle rahuhi ya tasir isna dubu lilmunta a'a ma bi san ikulle rahuhi ya tasir isna dubu lilmunta hafal mutasir ma bi sami yanayi huwa ciye kulle rahuhi dandon donai rahuhi na ko?

tó bá nínú ẹgbẹ̀ títí wo wọn imú nǹkan sí wò náà ẹgbẹ̀ títí wo wọn yí ẹgbẹ̀ imú nǹkan sí wà lẹ́gbọ́n àti mú tọ̀sílẹ̀ ẹgbẹ́ tí ìbò ìsinadú ti sọ́rọ̀ kó ẹgbẹ̀ gáṣíṣà tí ó tó wọ́n dé ti sọ̀rọ̀ dé ti sọ̀rọ̀ nga ìmúrúdọ̀n nílò kó bá pẹ́ ẹ̀sìn àdúgbò ní àmàlàmìlà ìwòjì ní wọ́n dé ti sọ̀rọ̀ dé ti sọ̀rọ̀ nga ìmú alákùsùn wọ́n dé ti sọ̀rọ̀ dé ti sọ̀rọ̀ àmàgbá nínú àrẹ́fì máa máa lè kìkẹ́ kankan. ko laji ba imam maliki ga kaza imam maliki ga ga hadi gane a ta ji labi na gwa usul waje har ba imam maliki ne kin da wala ko laji ba ko a ga ali ibn madini ga kaza a ta isna labi har da ba ali ibn madini na gwa usul waje na ga ali ibn madini ga kaza wikiyar mutafilu. ala sayyidina umar ga kazan ko a ta isna lillahi ya ba na umar ya ce wuce na gwasu da shi na wuce jiya muddasiru kuyo wale gan ara ebe mutasilu un jigado almutasil un jigado ya wuru jiki ayan wi gan anabiya wi gan anabi wo wi gan sahabi wo mun ga tabi'u na wo mun ga mangoci wo ene waza abu ka koyi nan mu da da yake salu da ba zai ga wannan mu da yake tawa ko la ji ganewa e eh, bod ba nan man ya da ko ni ga isnadu lil mustafa fal muttasil na e bo e go e bo to avoid confusion between which yan gani be musnad ga other types of ko marfu da sauransu mala su jara ga isnadu lil muntaha fal muttasil ko yana ko wale ga juyo ku yi marfu na tuba ni ginan ku yi mawkufu na kaba sahabi wannan. ko ko mana da ka bayan ta biyo nan aza ke suna daga wani ga juma da ya umma da ya ci ba za wancan gonga ga wani wuce kiyo wuce yiwu muttasil baitin guwaci مسلسل قل ما على وصن أتى مصر أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما مسلسل قل ما على وصن أتى بالإسلام أو أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم مسلسل مسلسل كل جاجام ما والله كل كل نغي kul ngai ma ala wasfin atap ne ga si fan go chona misla do mislu do to ko amma wallahi mi shi kudi sai ki ba anil fata gbaru fun go ya mi labari kazaka atigaga kadi haddasa ni qa'iman ko ku hmm. ga gani ka kunu jibaro nan au ba da an haddasa ni kuma Mun ya mi labari ko ba hadisi ya mi bayanan mu ba hadisi ya mi zonar ta ba su sama wani jikin sai mutum musalsal wal hadithu allazi tataba rijalu sanadihi ga hadisi na zai shi wa riwayu bena rijalu ne fi isnadu bana amila tudo shi min awwalihi ila akhirihi daga cabuyi har da karshuyi ala wasin qawli ko yace ki bana yace sifan wace ya ga gona kal qasami billahi azza wa jalla ke kuci shigan gani ba sai ci na aw hali ko mahalin wace kat hadisi min qiyamin ko ko ke a baka tana da magbaro bujo ne awasin fi'i ko kuma sifan da cinye tu kataba sun ba da ta hadisi ke e sayi ma zuma yana wa hadisi ba zo nona to a gan ga wayo hadisi da na zai ci bane za gutuwa ba ko ji na ku zandoro ga la hadisi ya zana wa laka tucin guna wajen wallahi ga bezu wallahi an yi zaka zaga gan wa gaza ka zaga ga wallahi ga ka zo ne ko a felin jiki a felin jiki kuma ga zakaza nu ba ji su ka zai amina wata ba zakaza wata ranar wasu ba ji su ka zai amina wata ba haka ga muku mutum har da karshe ko laji ganewa ko ga hadisi nan kayan wobe zakana zai nan ya hadisi kaza wuta ga hadisi na wuta kan yi wabe za ka zai nan ya hadisi kaza wuta ga hadisi kaza nan kan yi wabe za ka zai nan wuta ya hadisi kaza wale ki na nan musalsali nan hukumciyar musalsal ego eh, musalsal abeke sharace kinan sharace yanzu tana gagu na ga ci tabbatarwa ta gangani duniya alhafiz ibn salah littafin ulumul hadisi ga wuce ga ga wa kalla ma taslamul musalsalatu min dafi da kyar hadisi na je musalsal na wa Da daga kibo daga mahuto go a ni fi wasu tasalsul la fi asli matini ana wajibi kida kiyo asaliyan musalsal bo mu ja asali mata ne hadisi wuce ba ana wa gan wujin rawa ba abin nan hadis na je musalsal na duk don du ba gutu ya dalla mariya musalsal go bani ga za ka zaba hadis ya mi kaza zana ya mi na wasan ma wajen hankali lobe tresis na zulo a beje mun gocin huta a cimbo wannan guya ga mamata na so eh irin wacce ne ji na ga ga kyau kalla ma tasbih min dafin ya musalsal go àmọ́ ti láwú gan gan tí ó yóò tó mẹ́tàn ní gajá sẹ́lẹ̀ bá ló tí ó mà. Ndé gbogbo Gbáyé mi wọ́n bá sáyẹ̀ wíìn súlẹ̀ wíìn Abdullahi wíìn. abubakar ko yana wacce abu gangari ne abubakar ko laji ganewa miliyan da cikin jina zuku miya gba hadisi na ya sule nan miga shi ke eh, efoji ma mi agba yawon mutu sule adegba abdullahi nan efoji ma wa agba yawon mutu abdullahi gba mala abu nan efoji ma wa ni kyau efoji ma wa agba yawon kuje malabu abe gba wani fono oluba malabu ló yàn kẹlẹ fúlà àrùbá yọ ìdí àgbà fúlà àrùbá fún àmà òfé lu yóò bẹ yóò náà tuntun kàdúrà mi ní àbùkù fọjú máa gàn wọn fọjú máa gàn wọn fọjú máa gàn wọn fọjú máa gàn wọn fọjú máa gàn wọn àmọ́ ngọ́ ilé làgbọ́ fọwọ́ gbà wọn wọ́gá àláyà sáré tó sórí àgbẹ̀sà ó ti yẹ fọjú máa tó ìgbà ìbòjú àmọ́ wọ́gá bẹ́ẹ̀ gẹ́ òtó ìlà àrùbá àbẹ́rẹ́ kékeré nìkan á lè dà ìbálòpọ̀ tó ń fẹjú máa. ko laji ganewa so wale ga wajen asali hadisin na wani ta yin wuju amma musalsal go wuce waje wani wace da juwa karshe juwa ta a tsohon na kiliyan ko jiya da wani waganan eh kiyar jijiya ce da yau dokun don musalsal shi da problem irin nan sai dai yi dole ko amma wani general wani ga musalsal ya loji wuja yare amma musalsal diga ta su shiru ta yau da mu zabuti ko kwa da ku zabuti kuma da yake sawi sanadi kuma ji shafa kuma da illa da sauransu na ji ke a gago amma musalsal na musalsal na gaci cikin kisawa ko yi muallak ko yi mukatu ko yi mudal ngole kisal sanadi da problema ni kashi kwato zane bai gube na wajen fushin galaci ku da jahalatu wani problem alu ne ko a gani tilatu ya lu so ko gwaji ta gani sun bayanin tilatu a na gwada gwaji to ina da wani problem ko a gudun shazu ko a gudun da illa misali hadisi yin mu'azu bin jabal ga annabi sa sallam ga ya mu'az ya mu'az wallahi inni law uhibbuka wallahi miji kudi wa sai ci de debo yawe usika ya mu'az an la tad'ana fi dubul kulli salatin ya mu'az ne je wasu ci ga lugwa karshe kashe karshe sallan don domin an ta kula na waga Allahumma inni ala zikrika Allahu jimi taimako ya tiya fifayen wogun wasu kurika gangani da ya gwaji wa husni ibadatika gangani da ibada jawon wulu juyi alega hadith ne imamu ahmad to an-nasai to abu dawud to ibnu kuzaima aga gubiyo qultu ali ibn hasan al-halabi al-athari wega uga qala la shaykh abu al-fadi al-fadani ashe ku abul alfada ni man ya hadisu yo ko ji na ko da maka wuce sai lais na ji hadis, ya mu'azu na naga ya mu'azu ni lar ibuka ko wa usika wa usika ya mu'az la tadana dubra kulli salati an taqula allahumma inna la zikrika wa shukrika wa ibadatika ga sheku abul fadl al-fadani ufe ladi ufe lais nadi hadisin nan aya li da al-halabi wuce ga ugan inni la inni uhibbuka ni wawa li al-halabi thumma qala haddathani bi shuyukhu man ji ya labari ya hadisa mabuya ugan man wuce mai umar ibn hamdan wa muhammad ibn abi bakr luknawi wa utifatu zaje qala li kullu wahidin minhum kan don domin yago a sai ga ugan inni wa ibbuka da wawe a kaza kala kullu ruwa ruwati zan duwa mini zai gurwa bin ani ga sai ga haddasa ne fulani wa kala ni inni wa ibbuka fa kul wani a sai ripiti ni wani buka wani wani buka wani an duwa mini suna duba har mai kiyon har da karshe sai da wabu luwa har da yi nan ne ya zashi ta wannan shi ya zabi a sani da ya rita in hadisi shi ko la ganewa amma dokurin ruwa sani da wuce kan ga ci ba na problem bai da nan ko rijalu na ce bikin nan da ce fi ka fito da radi motobiya ko la ganewa amma harif harif da yana ji zai ji gina zai je ji muhafaza ya asani biyo ke ita ji wuce ne amma dokun harif ko la ganewa so mostly o so ne mai ce kuma ganin su isnadi ni ta ci bai ne wale zaye wa biya wa bai suna da ya sayi bukari daga babu so har da imamul bukari ɗaba bo wufe juji bai manyi man na wuza na man na wuza na man na wuza na masu a shafi ka sani da wuce oh ko ji gane hu alimamun nawawi da ji shari'a ya sayi muslim na koga da taba ya shara yi tsaye musulmi imamu na hulga suna da lafiya a from himself har da imam musulmi ko wani gane wu a ce khalid na adam a lafiyoji alharari na kalisa ta yi zafira su yau kubanin ko da shani sunanin mujita ba shirin sunanin na sayanoji mujalladi shi ba ne Waga da shabu ga yi sinadiyan mamun nasayi labiya a ni wuje daga bawon sun har dubai mamun nasayi kuyo al'allamatu mubarak bori na ji sharayin tufat la'awa ji sun nasayi nan waga da cabali ta su ga isnadiyar sunan nasayi ni wuje da daga bawon sun har da imamun nasayi a yanzu sun ne láti náà tún tírìmì lẹ́wẹ́ from sáfàbẹ̀ báyìí máa mọ̀ tírìmì sí wọ́n jẹ́ ẹ̀nà ọkọ̀ dó èèlà ìṣẹ́tẹ́ buhari báyìí lè jẹ́ sí náà lè jẹ́ èèlà wòtọ́ ya lẹ́mọ̀rin ìsinadù lè jẹ́ náà àmọ́ èèlà tó ìjà ya zanu wọ́n ti ní ní jimaka ta ayé òdodo so kúyó àmọ́ sáà kí á sáà ní ìlú ti bá ní mai ya ji na ma zai shi zannan da kirwa da tresu wani ta ce tara ji bukai mutu ake nuna shigo amma na dai fatan wala wuta sun muhimmanci ya kiyo al-isnad ko bai ki yago ku bai ci ko azizu marwi yusnani aw talata مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز حديث ne عزيز مروي اثنين بين zagu ba gobe أو ثلاثة كما kuma مشهور ما غير مروي ينا yana gobe ما ثلاثة ينا yana ga zaguta a sheikh abdulsattar wani yake draku ya mai bai koniya wuce baiti na ne rephrase don azizu marwiyu tsini ya hata mashuru marwiyu an salata hmm. azizu ne azizu na marwiyu tsini ga abin sun zaɓi ga gobe nan ya hata ya wani ji bitikyo ce duka su nan mashhurun hadisi na mai mashuru nan marwiyu an salata ga hadisi na zaɓi ta jiki nan gobe nan da bugwa ne ga na buka ganin hadis ne azizu na zaguba hadisi ne mashuru ne zaguti zaguta ngama la manya hadisi shi a gogan hadisi ga buki amma ya ji bayani ga ga ade mutawatiru amade ahadu ko mutawa mutawatiru masuku na hadisi na to jama'a kama gube danyi danyi danyi danyi danyi danyi na wa ya ce hanga zata ji benin ga alaƙa mana zuwa na yi mutawa shiru odo mai ji gaga adadi wucin abi a ce a gasu na je mutawa shiru an ga ci gaza guni an gaza ba gaza guwo gaza guwo gube gaza shi wuta gaza gaza shi Eza ide ga gị aka aka anyị. N'o jiga anya kwu. Ebe eza ide ga gudu a na wa ida ga zane ba ta gaba da wasu tafi sa suna jiya ne mutawa ci. A ci ahadu. Ahadu kima ma ga buta. Aje garibu na zani gunyi gobe wani. Aje azizu na zawuki. Zagu amma na da mutanen eh, a hado to eluji kiyo eluji hujja kan gai gari ne wuji ga dole wuji ga ne yuzu na itini garibu e gadi ko ba hadisi ne ga ya mai go kuje ne na zauna ene ga ne na zai ni gobe ne wani technical term no ebe manyan hadisi igbo ebe ba hadisi ahadu mutazila shi wani yana ku madarisu da kalaniya ya da Abudu shi gangani bai jama'a da afghani shi ko yana ku da sauransu a wuce shi a waga a gaga ayyana hadisi a hajji hujja ka maga aloji hujja alu establish ya farilla ko ramu ko afida a yi zuba raba sashi ma jangagan hadis kiyasu kuje ga hadis ne ahadu na ta zuna hmm. sashi ma jangagan ijimawu kuje ga na na ta zuwa na ibrahim wani ba wani mudu ba mali ya koya na sunan jama'a ba hadisi ne ga ta zu kawun ga ni ga gubiyo mu yi aqido mu yi ibado mu yi halalo mu yi haramo mu yi wajibiyo mu yi fodo ayilubo wọ́n Lauraden fara min kuli tun kacce taushe tun da ya tafi kofi jin da taushe taushe ta bano wanda zan yi kuma ina kuma ina fatarra alokunta ajiye da tafi masu mafi mafi ake tafi ake tafi ake tafi ake kule giza giza guba yana ma katubu kuma a ga la na siya ta zira riya wa guna kun kabir a nan musa ga sai ga duk bai ga ga ganya na abu na mala ku mutawajirwa kashi mun jahatan zai ni magani ne ya gin na joti ai gin nai na ku zai ni mini da wace kalati da kuma e, e, e, zai ni fe da zuwa su ne wuciga inna bi e ya duka liyaji liyaka ajira ma tala na. baba E, ko ego ngo gbayan ni wani otu yayi nan ani musa gungan ya gogan ya se ga dogon ze ni mai kan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'azu da'i mu ga ya mu'azu ya mu'azu innaka tati qauman ala kitab kun awwala ma tadu layhi a ji shahadatu Allah ya Allah aga wuce maji a sallawa aga wuce maji aka zawa a nabi tuma su ne mun to tawili to sallah to azu to zakan wuyi wutu a nan bagu layu to akida to ibada mafi mu gaja a nabi sallallahu alaihi wasallam lalita fi yo ka ji ya ji ga laro ba ai su ka kai ne na kisra ne su ne su kazan ne su kaza. ne su kazan ni ma ne fiye tulo amma lada ebo kibo ebo kabo we wa su biyo e hujja ko laji ganewa yi fi masallaci wa feji sallah a cire ya labari ga a aya ce ya kadina ra ta kalluba waje kafin samai fara da wani wali yannaka kiblatan tardaha fa wali wajhaka shatr al masjid al haram ya buga ala jawo mai zila haram a ce yau masjid al haram haɗe ne feji sallah ka ga ya go waya sai ga ji zakama kuyo e bogo a ga la hadisi a hadu hujja ko ya luji hujja aqida ba ko ya ja ka zaba ne kiyo ne gare ne ranwaci ga kan su kun go wajen nan bai mutai ya go goyi ba ranwaci jo ranwaci dai ji ga gadi su kun a ga zai sub problem ne fata nan ibn taymiya jo ga zai ce bela ji sai ha ha ji uja ki bono a ki akido no zigan al-imam al-bukhari lo sai bukhari hadisi ya ha dunga bayan ji ga luju ja to do ke ne jagin ke ba biya ga wancan dan wuri imamu shafi littafi ne ga alifalo na suku nufe bisan diga wuce da iyaka ibn kutaiba disemti hmm. biman shi kakani inda ci ga abe yanzu zuku a ganga hadis sai a hadu ga ajiyar yi a ce lalata ta littafi a kida jibo katina kun bai bitai ya ba wa da ya gan tsanaki bi zane eh, almasu halin kufai ne da mini suna ya nabi sa sallamu ma je matsala ya akida kun fagu je yanda shi haji lita matsala akida zai je ga gari nan ajiya shi yana to akida sun ne irin ka ce wa ga da iri a shari'a sun yi al'ajuri a sunnatu ya al-khallalu ko alibaritu kubra ibn batta ibadatu sugura ibn batta ita ji ne bata kai hatta su almujaddi fi bayan almahajja waji bayani jiyawe etiyan usul bi aqida al-sunnah wal jamaa ji idha e fi bi'ati khufti da zuru da fi aqida e wati e bo e ala bayani abe ne al-sunnah ne ni bi shi ainin ko ji gane ko hadisi al-musal al-kufaini mawuja hadisi ahadu hadisi ne mutawatir ne wọ́n gbé ga dìde ìjà tó gbogbo lónìí òṣì àdá àyà àgọ́ àdìsí ahadu àti mútawátìrù ìbáṣẹ ìlú ẹ̀gá yi tó àti àgá náà bọ́gá tó àdìsí mútawátìrù lábẹ́ àdùkọ́ àmà àti ẹ̀wà. àdìsí alẹ́ kò ni àdìsí ẹ̀ mútawátìrù àdìsí ẹ̀bí ẹ̀kí na yóò ya láyọ̀ ní àdìsí ẹ̀ mútawátìrù. aka ka kula sokojin halitta hankali na sokojin hankali su ne gburu hankali fiye da gburu ko sokojin hankali shi su hankali fiye shi su wata wajen na jagan wana hadisin na man shiga ba ci da wani asali don ruwa bautu so ɗan eh, laice lallabe ne yabo za mu ci bai ga hadisi amma jikin bai zo gaskiya gaskiya hadisi na speculation dabo gaskiya hadisi na shekka dabo hadisi na zonnu da kuɓoto wanda zai ga ku bai ne ai ajiyu àti jẹ́ kó ko, àmú mu kó ko ma da yake sa da ìtìsọ́ ma da shi zuwa ma da illa wa jẹ́ agam al al'azizu ga iman farada bi riwayatihi an rawihi rawiya ne ko fi jami tabakati sanad nga na veji gubi a yi zaguba ko tabaka isnado bayno na wala kilul adad an zalika adadi ma dike an wa shi zuma ta gaba bayin nan sahabi nan gube ne zai ni zai sahabi nan gane ta jini ta jini da ga hada kuma hadis na ciwo to su garibu zai ni ga amma ba ni ga daga cikin sahabiyo aji ta gina, ji ta ji ta gina ji ta bakatun kife jikin benin ba ta aje na lenta tuna. wale ko ta bakan ba ci bo ale san gbogbo rawo aziz ko la ji ganewa ta wa ji gan zaini agobe mbi ala zaini zaini na ci bi da aka hada ba wato hadisi na ji azizu no No, mostly, we go kudo as it goes. Where did answer? Misali ina yana al-Hafiz ibn Hajar ke littafin muzatun nazaronin. Ya hadith na al-Bukhari da musulmi gobe hadith ya hadith ibn hadisin Anas ibn Malik al-Bukhari man laga hadisin ya Abi Huraira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi walidi wa waladihi ko wannan sa ajmai wale wa waladihi nan typographical error da wannan ko ha wannan wala da ku kin wala da ku wawo ko ji gane Mm. la yu'minu ya zada bana imanu a gumi ne bana ahadukum hatta kuna abba ne san gawa mai gan min walidi yamancu ko waladi bi ajui wa juyi ajma ne ajiye ne mai waladi huwa bai ne ko waladi yi typographical rodabo ko ko mm. zai shi gobe daga ba nan su bin maliki wani kata da wa abdul azizi ko oh. zai ji gobe da ya baka ta dole shugaban da sa'idi hmm. hmm. ko ko ko hmm. zai ji gobe da ya ba abdulaziz ne ismail ibn ulayya ran da bai warisi so zan do mini zane yau da kamaci gobe ganci wale gbanin nan mini sahabi gadi da guba zidon No, Anas zan jaji ne. wato Anas ibn Maliki zai shi gobe da ba Anas ibn Maliki wani zagu ba Katada ga ni be Abdulaziz zai shi gobe da ba Katada wani a sai zagu ba mun Shuba gani be Sayyidi zai gobe da ba Abdulaziz wani su a sai zagu ba mun Ismail gani be Ismail Ismail ibn ran da Abdulwarisi alai ba na tabaka ne bayin do ga zagu ba ku ba ku ba ku da yake Aziz mashuru ganci ma rawahu talata ko yi yana da ta ga gobe nan ma rawahu talata ruwatin fa aktar fi kulli tabaqati sanad ga yana da guta wani ga ga ga wani tabaka sanad da bai ne wannan ma lam yablughu hadda tawatur kaga dilla tu matsayin mutawatir nan wa zayul samai ayi eh, ga al mashhur da bayan istilawa mai hadisi shi ngo doga da istilahu ne nga doga da mashuru ga rin istilahi man ya di si ga doga al mashhuru ene bane tiyo ene za wuta gobe ne ko ko ene gano malaki tu mutawakirwa ne misali an an ibn amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an ibn sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala lilli Allah da tuna la yakbadu li ilma sai ta yago ilimi in za an yanta hu min al-ibad yan wa ilimi sai yago gan da wuji ya walakin yakbadu al-ilma bi qabdi li ulamai sai ta yago ilimi go gan da go yan man shi hatta idza labe ka alima kaka haɗe de man doro kya ita kaza nasu usan juhala da ya ta shi zuwa zangi da shi shi jahili shi fasilu a tafe Adam. Ba a sau da gaira ilimi a tafi da ya fata ma ile ilimiya fadollu a ci gaji wa adollu a tafi gina shi wa alimawa bukari na mai musulmi wani ga hadisi na zai ji gobe da ba amuro na sabakatin isnadi ga nubata ne da wuce ga wuta koyi na gana kimina jin bayani a sani dujo na galo fatul baro ali bayani gande a ci da al-mashhur ghairu istilahi ade mashuru na jiki na na ji istila ya na bi ma'ana hadisin wacce dabo sakari za mu wacce ga wafe jiki wafe zagu almashur gari istilahi wallazi yashtahiru inda fi'atin minan nasi mai hadis nadi kufla sakari jama'an wacce jonin aw fi dilin al ajyali li dawa'in muayyana za ko ma ko ma mekin doce ko generation wace wani wakar ta kuna hadisun mushtaira ala sunatin na salata la asun a sanad hadisun na joto ma na jikiyo ndoci da asali wasu ndoci da kai sinariya wakar ta kun sai ya mutawatira wa anuwa ko o oh, to mu sai ya ko mutawatira misali hadisi da wani mashurin bai hadisi khas hadisi da wani jihar shi wata kane mai hadisi yau amma mashirin bai na halil hadith wal ulama wal awam amma dai hadith na shi zo tsakani ya hadith ya gani to man yanda to a general jama'a a ke da hadisi mashirin bai na fuka tsakani fuqa ga mu dikin hadith halalu hadith yana hadith na ga abgadu la ilaha sallahu ne mai fiki yabu inji zai jo tak mujja to bija bai na hadisi da wani aka cewa tsakanin mai yau sun dujo sai dai hadisi na ga hadisi ba sunna ba ga muwaz ga ba bi ku ga bi kitabillah fa lam tajid ga ga ne ga fa lam tajid eh ashhadu wala alu ga hmm. hadisi na wanka aka cewa tsakanin mai yau sun dujo ga kago ko da kyarwa da kiyo alemai usulu ya kuli ta su usulu a jikiya a tunayen alhali mu jikiya ta zuwa hmm. kuma ake bashuru tsakanin hagu man ya hadda mu shoga da jina nan adi hadis ne laza na wuta kunje to ji jare amma da kyarwa ne man ya hadda mu yawan hajji hadis wuta an la ni a adaba ni rabi fa sana tabi so sai cin wa mi jila ladabi, ma mi jila da bi je buri abi a ya cin hadda mu ne mashurun bai da yuda ba alali mu jike an kunje to ji ja a <laughs> ce dai mashurun bai da nuhati ko jira na ko a ce da hadisi zai wajen hadisi nan na haka shi ba tsakaniyar mai na wujo nan iri hadisi ya ta'allam a iri hadisi ya ta'allam na arabiya na kunji usulubul ilimin wal sina ne hadisi ya ta'allam na arabiya wa alima wa ladaku ko ta'allamu nahwa wa alim wa ladaku koma koma ahibu larabi ani salasa bi ani arabi wal qur'an arabi wa kalam al jannati bi jannati arabi ba ta bude da jabi mun wala hadisi ba amma da mashuru bain lawa bain amati amma da ke laga shi awa mutasiyon ila hadisi ya hulu ma kalaka allah nu nabiyika ya da makamancin sawane ga ila hadisi ẹ̀zà àdìkí àfọ̀sọ́rọ̀ ń mú jìgá àdéga ẹ̀zà àdéga ìgbàlá nígbà níbi gan ni wà á kò fi tí a ní àwọ̀ ẹ̀tì ọ̀gbùn dàn má tájú buga ga. gàgá. insha Allah ta ne ga kafin ya abun nan a ne ga ji daidai nan Allah ya man saku ya ilada ya ba biyu a ne ga ci bici na sai tufa biyu subhanaka Allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh